Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi Masu sauraron wannan shiri na amsoshin tambayoyinku a zurfafa bincike da aka yi ya tabbatar da cewa Uh, shi Mike Tyson har yanzu yana nan da ransa yana numfasawa Ah, wannan yake nuna cewa ah, wancan kafar da ta nuna cewa ya rasu da faifan bidiyo da aka nuna bai inganta ba don haka muna roƙon al'umma su mana aikin gafara ah, wannan kuskure ne eh, da aka samu ta ɓangaren mu kuma mun ɗauki nauyin wannan mike tyson dai maganar gaskiya yana nan da ransa kuma bai mutu ba Allah ya sa eh, in lokacin da muka zo mutuwa mu cika da imani shi ma muna masa fata in ya zo Allah ya sa ya cika da imani da fata za a mana aikin gafara dangane da wannan kuskure da aka samu. Dr. Adamu Babukai kenan malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya ke tabbatar da cewa tsohon shahararren ɗan damben zamanin na Mike Tyson bai mutu ba. sabanin wani labarin da wasu anan amurka suka kirkiro suka kuma yaɗa shi kwanan baya ta kafafen sada zumunta da dai sauransu tamkar gaskiya wanda don haka ma ya samu shiga a amsoshin da suka gabata kan Mike Tyson wanda shi dokto ya bayar. To, don masu sauraro su samu cikakke kuma sahihin bayanin Dr. kwai kan tarihin Mike Tyson, za mu gabatar muku da ingantacciyar ansar Dr. kwai ga tambayar ta Alhaji Umar Foreba kan tarihin Mike Tyson, kamar yadda wakilinmu a Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya turo. sunansa ne yanka michael gerald tyson kuma an haife shi ne ranar talatin ga watan yuni na shekara ta dubu da shi a brooklyn a new york a amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma mike tyson allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi don haka ya zamana tun yana ɗan matashinsa ma yake lallasa eh, tsararrakinsa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa. To yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake. To yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayinsa kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko wanda ya ta ɗora shi a kan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da ya cewa zai iya shahara. To dakta a nan aka ta fama kamar yadda ka faɗi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai a aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkar nasa na dambe? ko kuma a'a yaya al'amarin yake. To ana nan kwance tashe da ya kai misalin shekara goma sha takwas ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda ya yi nasarar cin kan samun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da ɗaya. To daga nan kuma fa sai ya na shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da shida yana ɗan shekara ashirin Mike Tyson ya lallasa Trevor Babig wanda a lokacin kusan ana iya cewa shine shago a fagen dambe a duniya. Mike Tyson ya masa kwaf ɗaya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana in dai an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa a alif dubu biyu da biyar ya dinga fice a fagen dambe. To yanzu misali yanzu misali kamar shekara nawa ya ɗauka yana wani haka nashi na dambe kamar shekara nawa yanzu misali. A in muka duba kenan ya shekara wajen ashirin ana fafatawa da shi. Don ma duba ya wata hali na kan da cuci man shan ruwa kwatarnin kula ka taba babban kare abin sarani wai ko da mai kare gagata lamma duka da kuru ko je mai kashe mu sanole yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji an yaba maulu halama ba bido goge ba in ka ji an yaba damben mutuwa ana yi mai kuyi wallahi ba bido shago ba mai bugu kama da azazza da abduga da yanzu Mike motorcycle kamar yaya ya gudanar da rayuwarsa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi ma Tekil ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen aurensa ma ya yi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robins Givens a 1988 a auren ya shekara ɗaya tak ya mace da nan kuma daga baya ya zo ya auri lakiha spicer ita ma a alif dubu biyu da ɗari tara alif dubu biyu da tara kai auren ya shekare kwaya ɗaya to kafin nan ne ya auri ka tona a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai to ita kam sun yi zaman aure har alif dubu biyu da uku. Tunasa kafin mu je ga gaba na gaba waɗannan aure-aure da ya yi rukuni-rukuni kamar ‘ya'ya nawa Mike Tyson ya haifi 'ya'ya takwas uh, sannan kuma alkaluma sun nuna cewa a fagen uh, dambe a duniya ba wanda ya yi ficen da Mike Tyson ya yi saboda a ƙarancin shekarun da yake da su da fara wasansa a sha takwas ya yi ritaya yana da shekaru talatin da takwas daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara ashirin ya yi yana ta ya yi ta gwagwarmayar wannan abin nan ɗin. Da dasa wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da ya jibace irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da dai sauransu. Shi Mike Tatil akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wadda ya samu a baya? Ya yi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an ɗaure Mike Tyson a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu a kusan alkali ya same shi da laifin yi wa jaziri Washington fyaɗe a yar shekara goma sha takwas. Da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa waɗanda wannan ɗin ya sa bayan shekaru uku da 'yan watanni aka sauko shi daga gidan kaso ya sake koma kuma kuma fagen dambe. To a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin waɗannan shekaru uku da da ya yi. To dakta Mike Tyson da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko ko ce gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokinsa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya. Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a alif ɗaya da biyu din inda ya sauya sunansa zuwa Malik Abdul Aziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yada faifan bidiyonsa inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji. To gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa ya yi ta fuskantar ƙalubalen rayuwa daban-daban wanda kusan alkaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya Wato a dasa a ban sani ba ko tikila a rayuwar Mike Churchill akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko ko wani dan sa ya rasu ko kuma ya fuskanci wata asara da ya haka babba. Shin Mike Churchill ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa? To amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan ɗari uku to kuma waɗannan ɗin gaskiya suka sa shi kusan ya yi ƙasa sosai. Al'amura da suka dabaibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce faɗace-faɗace kamar da na faɗa yawan kai hannu sannan kuma daga baya an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun ƙwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi ƙoƙari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafinsa Undisputed Truth wato ya laƙaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamura yadda suka faru a rayuwarsa. To dakta da Mike Churchill ya kammala rayuwarsa na dambe yaya kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba. To daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda bakwai a Mike Tyson ko ko mu ce Malik Abdul Aziz har yanzu yana nan da ransa Uh, wannan yake nuna cewa wancan kafar da ta nuna cewa ya rasu da faifan bidiyo da aka nuna bai inganta ba don haka muna roƙon al'umma su mana aikin gafara wannan kuskure ne eh, da aka samu ta mu kuma mun ɗauki nauyin wannan mike tyson dai maganar gaskiya yana nan da ransa kuma bai mutu ba allah ya sa Eh, in lokacin da muka zo mutuwa mu cika da imani shi ma muna masa fata in ya zo Allah ya sa ya cika da imani da fata za a mana aikin gafara dangane da wannan kuskure da aka samu da fada ɗan kaɗan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdulaziz na gobe. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Kafin mu yi sallama da ku, muna godiya mara iyaka ga Dr. Ukwai saboda ɗimbin gudunmawa da yake bayarwa ga wannan filin. Mun kuma gode ma waɗanda sukan ankar da mu a lokuta daban-daban, ba za kuma mu yi tuya mu mance da albasa ba, don haka shi ma wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado kazalika. Hakanan kuma mu Julie Lazar Gresham da injiniyanmu Yanzu kan ni Ibrahim ka Almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasu salam.